Zama tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma mita 41 har ma da kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma ana iya bin mu kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Litinin 17 ga watan Afrilun shekarar 2017 za mu yi magana ne akan almabazaranci da dukiya a bukukuwa a ƙasashenmu. Anya kuwa akan samu masu yin bukukuwa ba tare da almabazaranci ba a wannan zamanin da muke ciki? Akwai wani abokina kwanan nan ba a daɗe ba ya aure da ya je neman yarinyar ubanta ya kira shi ya ce masa kai kake san wance ce ya ci to na baka izini ka zo zance gida na sau in ka ga dama ka zo yau da gobe da jibi da gata in ka ga dama ka raba a shekara ka zo duk wata uku hmm. amma dai sau uku za ka zo nan gidan to za ka zo kai zancen su ranar da ta cika uku nan uban ya zo ya ci kun fahimci suna kina san sa yana eh, san sa to shi kenan ya ce sadakin ya ta dubu hamsin ka je ka kawo ka zo da mutum uku ran a daura muku aure haka aka yi To tunda mun ji na Allah ba sa karewa me mutanen gari ke kallo game da almubazzaranci da dukiya a bukukuwa a wannan zamani? Tabbas yau da gobe almubazzaranci da dukiya a yayin gudanar da bukukuwa ya zama ruwan dare a tsakanin waɗansu masu hannu da shuni. Sai Ibrahim Babangida Zakari ya ce hakika kun so sami inda yake min ciwo saboda gani yadda almubazzaranci a wurin bukukuwa yayi yawa ni shawarar da zan bayar ya kamata mutane a yi hattara. bayan tambayar da muka muku kuka kuma amsa a shafin facebook da twitter akwai tattaunawar safinatu da wasu bayan allah a zauren muhawarar na yau da gobe To tambayar da muka muku ita ce a shafin namu na Facebook da Twitter shin me ke jawo ko kuma kawo almubazzaranci da dukiya a lokacin bukukuwa a kasashenmu? Sakon farko daga Baba Gana makerin guru ya ce salam yau da gobe hakika wannan ci gaba da maudu'i na ku yayi daidai a gaskiya ni a gani na ba wai maza ke zuwa a aro kaya ba don kuwa har da fannin mata inda za a ga suna zuwa karbar aron kaya gurin masu sai da kayan ɗaki su karba haya bayan nan ne miji zai rika ganin kayan ɗaki kullum yana raguwa idan ya tambaya wai ina kayan nan ne suka shiga sai ta ce an kai gidansu ne ya ajiye mata sannan a hankali sai ka ga babu kaya baki ɗaya idan ka yi magana iya iyayenta su nemi raba wannan aure don kada asirin su ya tonu don kuwa ni ga ne ba jiyau ba yau da gobe da fatan za a tashi lafiya. Sai Bello Ishaku birnin Fulani Gombe ya ce tabbas yau da gobe bazaranci da dukiya a yayin gudanar da bukukuwa ya zama ruwan dare a tsakanin waɗansu masu hannu da shuni na wannan zamani suna yin haka ne kawai domin nuna isa ko burgewa hmm, hmm, kowa dai ya yi da kyau don kansa. sai ibrahim babangida zakari ya ce hakika kun so sami inda yake min ciwo saboda gani yadda almabazaranci a wurin wurin bukukuwa ya yi yawa ni shawarar da zan bayar ya kamata mutane a yi hattara in kai kana da shi watakila dan uwanka bai da shi sai ka taimaka masa ya fi ka je ka yi ta almabazaranci allah ya sa mu dace sai wari malam bare brezuwa Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe hakika rashin sanin darajar dukiya ke sa ake fallata dukiyoyi a lokacin bukukuwa Allah dai ya sa mu gyara waɗannan al'amari a cikin gaggawa don kuwa gaskiya wannan abin yana buƙatar hattara. sai adamu muhammad kore maguru ya ce yau da gobe ni a fahimta ta wallahi ganin kai ne wato babu gashin wacce za a yi kitsan wacce kuma dai wannan almabazaranci wallahi yana janyo talauci amma daga ƙarshe ina addu'a Allah ya sa mu gane mu dinga yi daidai ruwa daidai tsaki sai Victor Danjuma ya ce VOA wannan maudu'i naku na yau yayi daɗi sosai ku tashi lafiya sai abdulaziz ibrahim galadanci yace ina ga akwai ke sa yawan almabazaranci za ku ga bikin da babu shagali ana kiransa wai kurman biki saboda babu abin da ake bukata a bikin sai ahmad sale alhaji ado ya ce salam yau da gobe ni a fahimta ta akwai ne yake sa mutane almubazzaranci da kuɗi domin wasu na cewa kuɗi kamar maciji ne a gani a kashe kuma ni ma ina goyon bayan hakan na a samu a kashe a biya bukata a tashi lafiya yau da gobe sai awal muhammad musa ya ce tsabar nuna isa da fankama da alfahari irin na matan afirka shi yake kawo wannan komai za a yi mata sun fi so a kece raini a yi alfahari sai ummi abba yar kano ta ce daidai ruwa daidai tsaki yau da gobe wallahi kun bani dariya ai ba komai ne ke kawo irin wannan abu ba sai idan mutum yana da hali amma idan mutum ba shi da hali me zai sa ya almubazzaranci da dukiya a lokacin biki allah ya kyauta amin sun amin sai halima muhammad haruna sa'idawa ta ce salam yau da gobe gaskiya abin da ke kawo almabazaranci a lokutan bukukuwa ba komai bane illa jahilci da kuma rashin hangen nesa Sai Dauda Garba bin Affan Fatuskum tare da Minat Ibrahim suka ce salam filin yau da gobe mai sa amara amarya. Ganin banzan gabas ne ke sa karuwa sallar walha. Kai a matsayinka na tallaka dai kamata ya a ce ka san zafin ciwon abin da ka nemo da wahala. To ya za a ta gayyana shi a bainar jama'a? Ku tashi lafiya watan goma sha biyu a gare ku na farin ciki. sai zakariya abubakar rijau ya ce hakika abin da ke kawo almabazaranci idan mutum ya zamo yana da abu da yawa lallai ba zai ji wuyar yin haka ba don nima idan ina da ba zan ji wuyar yin hakan ba sai haruna hamisu dan malama daura ya ce salam yau da gobe ni a gani na wannan maudu'i yana da kyau kuma zan fara ne daga kan 'ya'yan masu hali da kuma iyayensu mata su suke sa wa iyaye maza su kashe kuɗi wai don kar ƙawayensu su rena su idan kuma ɗiyar talaka ce ita ma sai ta ce sai ta yi irin na ƙawarta ko kuma ma wanda ya fi shi sai garba na halikan ba ya ce saboda ana samun kuɗi ne ba tare da wahala ba musamman ma ga manyan jami'an gwamnati masu satar dukiyar al'umma ko manyan 'yan kasuwa masu cin ƙazamar riba to amma yin wasa da dukiya a wajen shagalin biki wannan na ƙara janyo hankalin 'yan matan zamani son makalewa masu dukiya wajen auren su shi yasa aure a yanzu yake yi ma masu ƙaramin ƙarfi wahala saboda 'yan mata sun saka kuɗi ko dukiya a gaba a lamarin aure. sai mas'ud umar ya ce asalam yau da gobe gaskiya almubazzaranci da dukiya abu ne da masu hali suke yi musamman 'yan siyasanmu saboda ba wani wahala suke yi ba wajen samun kuɗin shi ko talaka yaushe ta samu wannan dama sannan yin hakan yana ɗaya daga cikin rashin ilimin addinin musulunci da fatan malamai za su tashi tsaye wajen faɗakar da al'umma illa yin hakan sai shamsuddin rabi aliyu ya ce wadata shi ke kawowa misali ka halarci bikin talaka za ka ga da an ɗaura aure za a yi reception kai wani mako reception din ba a yi saboda halin babu dare na yi za a kai mashi amarya a cikin adaidaita daidaita sahu ko tsohuwar mota to amma mai hali fa shagali babu adadi tun ana saura sati biki ake fara shagali idan muka koma shafinmu na twitter albara'u gambo ya ce salam voa hausa alfahari daga dara ga mai izi shike kawo almubazzaranci a lokacin aure allah ya kare mu daga aikin shedan amin sai atfima zara ta ce wadata da son a sani sai atmara bukar ya ce yau da gobe ai masu dukiya ne ke almubazaranci a lokacin bukukuwa wani a lokacin ma yana bara a titi sai daga karshe at ahmad s a shaka wan ya ce ni a nawa ganin rashin samun su ta hanya mai wahala ne ke jawo haka wasu kuma nuna farin ciki ne ke jawo haka to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. wai ta yan magana suka ce bidiri biki bare ɗe ba ɗe ɗe take sauran hausa a'a ban taba ji sai yanzu da ka bar wata taka biki kenan <laughs> Usman da Safina kusan a kasar eh. Comoros eh. mutanen nan sun yarda da wai in bika tashi biki dole mm. sai ka wani gagarumin biki na kecere ni mm, wanda eh dole wai dole in baka yi ba mm. wannan kowa ya sa ne Comoros wani dai karamin ƙasa ne kasa suna daga eh. cikin waɗanda kasa marasa ƙarfi eh. amma wai idan baka yi ba akwai wani tafafi kaya da wai suke sawa in baka yi irin biki ba eh. gagarumin biki ba ko to baka isa ka sa shi ba a'a a bikin ko kuwa oh. baka isa ka sa shi a rayuwarka a ba sai ka shagalin biki sai ka shagalin wannan biki na wanda zaka san kashe kusan daloli dubu ashirin mutum da bai da karfi bai da wani amma ce in ne biki ban sa babban riga ba da aska sai a ce to har abada ba zan sa aska ba tun ban yi ta abu wai irin baka yi shagali an kashe kuɗaɗe oh. an yi abu in nan ba to baka isa ka sa babban riga ba la ila to kila ko na ana dadewa ba ya aure ba a kasar. Tun tunda sai an shirya to ai shan koko daukar za su nemo fasi kuma gashi na kasar fa suna fama da talauci to kin ga an yi me kenan wai karyar arziki gida ba danga mun mu ma shine muke so mu fada ciki to bai kamata ba today ta tattauna da wasu bayan Allah a zauren muhawarar yau da gobe game da lamarin almabazaranci a bukukuwan wannan zamani inda muka tsaya a daidai inda Fatima ke faɗa mana yadda aure yake a garin su Masu sauraro salamu alaikum muna tare da ambasada Muktar Gashash da Fatima Gashagar. Za mu yi magana ne akan matsalolin da ke tattare da mu yanzu na auren almubazzaranci da ake yi. To ambasada da Fatima me kuka fahimta game da almubazzaranci a aure bari mu fara da ambasada. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ah, na farko dai shi kansa addinin mu abin da ya ce mana mafi alheri ga mace ita ce wadda aka sauƙaƙa wajen aurenta. To kuma sauƙi fa ta kowace irin hanya ake magana. Wani lokaci za ki ga iyaye za a samu matsala daga wajensu especially mata wajen rashin son a ga an gaza wajen haɗa waɗannan kayayyaki da ake faɗa zai sa wani lokuta da dama in kana so ka samu sauƙin sai ka yi ta hanyar maza in kai magana da maza za ke ga komai ya fi zuwa da kuɗi amma mata ba sa son su gaza tun daga gida za ki ji mata na cewa ai kaɗan wance fa kaza aka sa mata wannan fa kaza wannan kaza a zo a kora angon sai ya rika ganin matar ma kamar su zo ta yi ana nan ma za ki ga sai ki ga ba hakuri tsakanin su ko da wani abu ya dan shiga tsakani in ya tuna irin abubuwan da ya a baya sai ki ga babu wato babu ragawa tsakanin su irin waɗannan abubuwa da yawa suna ta kawo matsaloli yanzu kamar biki-bikin nan da ake yi su kuma matan wannan an je an kama wani event santa an kashe miliyoyi an yi biki an yi ashobe an yi waye to waccan ma fa tana nan sau take ai mata haka ko fiye da haka to duk wannan matsaloli ne a abubuwan wannan in kika kalli kamar zaman da aka yi irin na iyaye da kakanni na da duk irin wannan abubuwan babu su shi aure daukar su ake abu ne wanda yake da rai yake da ciki eh, amma yanzu ina tabbatar miki da yawa ma'auratan ma ba su san me auren ba kawai an ɗauke shi dai ina so kina so nan a mana aure a zo a yi ta wannan kashe-kashen kuɗin ba zai ba dalili saboda kusan kashi in ce casa'in a cikin ɗari in fa ba wannan bidiyo in za a zo a yi ba a yi wannan kashe-kashe da nujin ya zo da tsare da kansa shi ba zai kaza ba zai kaza ba zai kiga abin yana ba ya lalace Fatima Gashagar. Me kika fahimta game da almubazaranci a aure? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mm. Um, na gode da wannan tambaya. Mm. Gaskiya wannan topic din nan gaskiya it's very important dole ne a yi magana kan shi. Mm. almubazaranci da ke faruwa. Dai gaskiya yana yawan faruwa a nan sosai musamman akan harkan aure a nan arewa kan. Sai ka ga mutum ya kashe dubban kuɗi a sunan aure har bashi ma ake zuwa ana karɓa ana ci. akan dai a gari an gama biki an yi ƙarya da sauransu sai ga bayan biki in an gama mutum ko fifi ma ba shi da shi a hakan sai matsala ya fara faruwa sai ki gama matsala ya fara shiga tsakanin mijin ma da matan daga nan tun wannan lokacin auren ma dama sun shi yana kan matsala saboda babu yarda tun farko ila mijin ya je ya riga ya mata karya shi yana da kaza yana da kaza kuma ta zo ta shiga ta gama ashe ba haka bane duk bashi ne aka je aka ci to na ji ambasada yana cewa akan maganar su inki da waye haka ne kam gaskiya yana faruwa don sai ka ga mutum sai ya ce wai shi a san sai dai a designer ta zace za ta mishi dinki a a photographer ta zace za ta mishi dinki dan dai kawai kai ma ka shiga ka zama abin da ake cewa to feel among da kai ma ka ce a sai dai kawai saboda wannan ita ma wannan ne mata sai kai ma irin shi ne za ka yi da sauransu haka ma tun kan kayan leshen ma kan shi sai ga mutum ya ce wai a'a akwati kaza za taimaka mishi ko ya ga na dan uwan shi ko na kawarsa ko wani abu an kama ta akwati goma a kai ka ce a ai ni akwati goma ishirin da hudu aka samu to irin abubuwan nan dai gashi nan gaskiya yana yawan faruwa a nan sosai hmm. kullum kam ana gani to hmm. ambasada yanzu kaman yanzu zamani za ka ga yanzu in za a yi aure akalla an an kashe kuɗi kaɗan daga kawo eh, ɗinki zuwa inda za a yi bikin inda za a yi dina zuwa abincin da za a ci zuwa mai yin kwalliya zuwa mai yin kunshi akalla a kasar yanzu sai ka ga a biki ana kashe kusan miliyan goma a ganin ka wannan laifin na iyaye ne koko na su ma'auratan ne koko zamani ne ya zo da abin wanda ake ganin kamar dole sai an yi to ai shi ne na ce miki ya danganta da da irin gidan ma da ka tafi yin auren yanzu mm. da dai abubuwan duk suna neman su zama ko ina bai daya amma shi namiji ya kamata ya yi hankali ya yi tunani ko in ce su ma'auratan mm. ya kamata su yi hankali su yi tunani ko kuma magabatan su yi hankali su yi tunani su nuna masa cewa ba wai auren fa na lokacin wannan bikin da daura auren da bikin ne auren ba mm. a'a shi aure fa yau da gobe ce auren nan kuma abu ne kuka yi shi eh, na rayuwa ba a san iya inda zai tsaya ba ka zo ka kama guri an kashe miliyan biyu ko miliyan uku an tara mutane sun ci abinci abincin ma ba daɗi kika ga zaki an bar shi a wajen ba ci ba kwarai kuwa ne kullum ake ci eh. <laughs> ni kena na lokaci in aka gaice ni irin wannan na sai ko oh, da buhunan shinkafa suka saya suka aje a stan su shekara uku lafiya lau ba mai jin kansu amma zaki ga an zubar da abin ba shi da wani amfani in invitation aka buga sai a tafi har Dubai a yo invitation wai mm. na kuɗi da yawa sai kiga an kawo shi ma da an yi wani nan zai wargar da shi tun ba za ka je kai a da shi duk abubuwa ne ake yi na babu gaira ba dalili to amma ma'aurata ya kamata sani cewa a shi aure yau da gobe ce aure hmm. ba wannan bikin na wannan lokacin ba wannan shine abin da ya kamata mutane su sani kuma su saka a ransu in aka sa wannan a gaba za ki ga abubuwan sun canja mutane za su na wannan almubazzara. Hmm. ma'ana da nake ta faɗa kullum ce yau da gobe ce aure ai aure wato kamar da na ce shine a zo yau a ce ba kaza ba shelter za a siyo biredi wannan shi ake so kai maintainin shi ne za ku mm. zauna da matan nan mm. amma ba wancan tsari na farko wanda gaba ɗaya ya yi yawa a kwana uku ana yi ba ma a kwana uku nan in kika auna za ki ga an kashe akalla abin da za a ci shekara goma a kwana uku a wani auren sai a kashe abin da a shekara goma in sana tare in an bi taɓa rawa wani lokaci sai a wuce mai sau ya eh. abin da haushe ya ce ƙwarya ta bi ƙwarya yar uwarta ƙwarai ƙwarai to mutum ne haka kurin maybe dan tireda ne mm. maybe eh, jarinsa kaɗan to ya je ya hango yar wani ya ce dole sai ya aure ta ya tafi banki ya ciyo bashi ko wajen abokansa hmm. akan dole sai ya birge ta sai an yi abin da ya kamata wannan an zo an zauna daga nan da za ka ta gidan ma za ta gane cewa wannan fa mutumin ba shi ne wanda aka yi bikin can ba <laughs> to kin ga kowa in zai bi tsarinsa hmm. to sai a zauna lafiya hmm. amma za zaka ce sai ka tsallaka irin taka rayuwar ka shiga rayuwar su yanzu ki dauka kamar a shoba kawai da mata suke mm. ko ta wata nan na taba tambayar ta nace mata yanzu a shoban nan akalla kina da guda nawa tace tana da sun fada riyo mm-hmm. <laughs> kuma daga ran da aka sa shi a shoban fa ya daina aiki kwarai ke saboda zaka dinga tunanin ai in ka sa wata zata ganka yi anko da wata so da kayi shi an gama bikin sai ya fita ranka haka ne an gama kuma shi matsalar ma wato kin ga auren ya jawo ba su kaɗai suke inconvenience kansu ba eh. a'a har iyayen mutane da yayyen mutane suke takura domin kana zaune lafiya ya ka tabbata za a shugaban guda ka ba kuma a shugaban nan kan shi ya kashe aure ya kai nawa ta ba ta ya kashe aure da dama a shuban nan wata mijin ta ce bai mata a shuba to ba sauran zaman lafiya sai auren wani ma sai ya mata akan a shuban mm. wani abu kawai muka sani wai shi zaman ajo mm. zaman ajin nan ango zai sa katuwa babban rigar sa zauna mutane su ta kama gudunmawa suna zuba ma aljihun sa mai dubu goma mai dubu ishirin ai ta wannan ai babban gudunmawa ce <laughs> wace irin eh. shawara zaki ba mata yan mata yanzu da ke shirin aure me kike ganin ya kamata su kula da shi gaskiya na dai san cewa dai aure dai kowa na da burin ya ga auren shi yayi kyau mm. kowa yana son ya ga a auren shi yayi kyau an kaza an kirawa wani ya zo amma dai sometimes kuma sai ga kaman gaskiya iyaye ma na da laifi maimakon irin wasu abubuwan su rika dan hanawa ko kuma su ce a'a kawai ba za a yi ba ko wani abu sai su rika goyon baya sai ga yanzu idan ka je bikin ma ba ma yaran ke rawa ba sai ka ga iyaye ne akwai ana ce mishi wani mother of the bride da zo a mm. fito a tarawa da rawa sai ki gama kai da kama sa a shogin naka ka je kana zaune a gefe ko mm. kula kama ba a yi kai ta jin haushi mm. bayan ka cire kuɗi ka ɗinka a shogin dubu ishirin ka je wurin tela ka je kayan kwalliya na dubu goma sha biyar mm-hmm. sannan ka zo kuma ka zauna ko kiran ku ba a yi ba ma to ba ba ma shi da amfani yanzu kawai sai yanzu kamar zai fi iyayen ne yanzu gaskiya da yawanci su suke overtaking ma abubuwan to yanzu ba ma amaran ba kenan har kai ma da aka gayyata ma kashe kuɗi ya ganka kai ma wallahi haka ne yanzu ki ga masu kuɗin ma na son ƙarya marasa kuɗin ma suna son ƙarya so a bayan kowa dai kowa dai sai ki ga kawai an an faɗa cikin matsala ƙarshe mm. bayan biki ki ga ba kuɗi ba komai. To an basa da. Gaskiya laifin iyaye ne. ko wasu mutane da zaki ga suna da kuɗin amma ba kowa ba ne yake fitowa irin ya nuna cewa a'a yana da shi akwai masu kuɗi za su ga suna nan amma kuma an zo bikin su za su ga da yake sun musu um, tarbiyya mai kyau sai ga ba ko ina bane ake haka amma mm. majority da yawancin mutane dai waje gaskiya yanzu abin da ke faruwa kenan sai ki baka da gashin wancan ce za ka yi exactly baka da wannan kawai mm. dai kawai burin ka dai kai ba ruwanka ko me zai faru bayan bikin to kawai yanzu shine abin da yake trending kenan gaskiya mm. to wanda san ko zaka yi ce zaka iya mutum ne zaka ce wa mutum ba da da kai ma ka yi so wani ma <laughs> in ka zo kana ce mishi a kar ka yi kaza kaza kaza sai kamar kana wa mutum baƙin ciki ne. Mm. ambasada me zaka ce to kamar da wannan <laughs> kan ya ganin menene mafita na farko dai hajiya dama ba ɗabi'un mu bane ba arowa ma. Mm. kamar yadda na gaya miki ba ɗabi'a mu bace mu kamar yanzu owan bai nan da matar zike ai ba ɗabi'ar mutanen arewa haruta aka yi rabawa muka aro to maimakon kuma da muka aro ta ma mu yi cikakkiya sai ya zama na mu wani abu da ake a cikin ta zama mana kaza <laughs> kin ga rabawa za ta dauko maki biyan sa rashi amma duk kuɗin da za a zo a liga a gurin nan za a tattare na an bude amarya kaga ko an rage <laughs> asara ah, Mun sai a gayyato makaɗi a biya shi kuma wai gazawa ce ana kaga in makaɗi an yi yanzu da yake aka kai ya dan fara wayewa sai kaga in an yi da makaɗi cewa ai kuɗi ba nashi bane ba sai kaga ya zo yana abin da ya ga dama a biki saboda ya san ai kuɗin ba nashi bane sai ma zo ya dinga maku iko da yadda ya ga dama saboda ya san ai kuɗin ba nashi bane. amma kin ga can da kamar yadda na ce miki muna yara har zaman ajo mm. an go ake tara kuɗi a mata a zo a yi kidan kwarya kuma a tara ma sai ki ji lafiya lau amma yanzu wallahi ina ga miki auren afi in aka daɗe za ki ga yanzu kamar aka ce azumin nan ya dozo yanzu za ki ga ana ta aure aure mm. to da bayan sallah ba sai kin ga kusan kashi hamsin da an saki mata saboda abu ne da aka kai na ƙarya babu tsari babu addini ba komai kowa dai abin da ya ga dama yake yi mm. kuma kamar yadda malama ta faɗa wallahi tala wani lokaci hadda da ya iyaye saboda kuma iyayen ma am sorry especially mata kin gane mm. ba sa son a gaza ba sa son a gaza amma amma ni na ga ba na ga uban da ya dage sai an yi ƙarya eh akwai su gaskiya ni ma dai idan yan eh. sa mace ce babba ita kadai shi da shi ma aka zo bikin hadda shi mm-hmm. za a yi kwarai to amma za ki ga su kuma iyaye mata za ki ga yadda ake invitation amarya ta gaici kawayenta ita ma uwa ta bugo invitation ta gaici kawayenta Mm. mafita dai shine mu dawo tsari na addini auren nan shine backbone na kowace society mu dawo mai addini ya faɗa akan aure in aka tsaya iya nan kowa zai zauna lafiya mm. yanzu na gaya miki akwai wani aboki na kwanan nan ba a daɗe ba ya aure da ya je neman yarinyar ubanta ya kira shi ya ce masa kai kake san wance ya ce ya ce to na baka izini ka zo zance gida na sau da kyau in ka ga dama ka zo yau da gobe da jibi da gata in ka ga dama ka raba a shekara ka zo duk wata uku uku hmm. amma dai sau uku za ka zo nan gidan su da ka izo su kai zancen su ranar da ta cika uku nan uban ya zo ya ce kun fahimci juna kina son sa yana eh, son sa to shi ke na ce sadakin ya ta dubu hamsin ka je ka kawo ka zo da mutum uku ran juma'a daura muku aure haka aka yi mu uku muka je kuma wannan aure bai hana ya zauna a zauna a zauna cikin lafiya ba abinda zai fara a auren mu uku muka je aka daura aure aka bada sadaki dubu hamsin za mu tafi ce to ga matanka nan da fadaita. shi kenan <laughs> ba a masa wannan bashin ba a masa kaza kaza kaza kaza haka ya dau mata sai ta fadi So in kun ga dama can kun je sai ku dena ko ko ku yi wa za ku yi amma ni ba da ni ba hmm. to mm. ya min yadda wannan an gurbe wulakanta wannan kwarai da gaske babu babu babu rigima ba wahala saboda duk abin da zai tunani ya mata zai tunanin darajar ubanta zai tunanin mutuncin ubanta to zai sassauta madalla mm. to shine saukin da saukin da nake gaya miki addini ya zo da shi kuma bari mu faɗa miki wani abu wanda ko bai kamata ma mu faɗe shi wani ba amma bari mu faɗe shi mm. da aka tashi ɗaukan amaryar sai i turo uwar gidansa ya ce ta zo ta ɗauko amaryarta saboda haka uwar gida ta zo daukan <laughs> amaryan nan uban aka gaya masa cewa ga uwar gidan wani ci ta zo daukan amaryarta wannan abu ya bashi mamaki to ina tabbatar miki duk kayan da yawa yarsa na ɗaki mm. wallahi haka yawa wannan uwar gidan wannan mutum kyau saboda jin ah, daɗi saboda haka suna nan zaune lafiya shuru kowa yana ganin mutuncin mm. kowa mm. uwar gida ta ɗauki uban amarya ubanta wata ita ma kuma haka miji kuma gaya min inda zai zo ice ba a kyautata masa ba ko ya rashin arziki ko me aka masa ya haɗiye saboda ya tuna mutuncin da uban nan yi kwarai da gaske kwarai to amma a zo hajiya ina gaya miki wani angon faran da aka ka amarya ko kuɗin biredin safa ba shi da shi saboda an kore shi tas <laughs> ya biya mai hoto ya biya mai bidiyo ya biya event sanka ya biya a ya yau ina ina za a zama lafiya kullum a tayi sai sun shekara yana jin haushinta <laughs> yani akwai abin da ma ana cewa yanzu ana yin auren falo yanzu kawai idan an ya zo ya ce yana son amarya ya ce yana son wani za a gida kawai sai su an kawai yanzu za a sha fatiha ka shirya kawai a wurin ake ba amma bari ya fita saboda saboda tsaban irin yaudara da ke faruwa zaki ga mutane yaran maza suna yaudaran mata su ce ai zan aure ki ai zan aure ki ko sai ki daga mutum ya ce eh kana so eh turo to don duk sanda suka zo kawai sai a cafke shi a wurin in ga yana sai kawai sai zama auren falo yanzu ake kiran abin to wannan kuma wannan kuma <laughs> to wannan wannan zancen yana da yawa zai mu dora shi a mala a gaba gaskiya abin da nake tunani kenan in ce to ai Fatima kin kawo mana wani <laughs> maudu'i ko da eh, za mu yi amfani da shi. Eh, lokaci ba zai ban mu ba ma mm, a madadin ambasada Muktar Gashash da Fatima Gashagar muke ce muku masu sauraro a kokari dai a rage almabazarancin nan kamar yadda ambasada ya ce mutunci shine a aure idan da kwai mutunci daga um, ma'auratan har iyaye za a zauna lafiya kuma za a yi komai cikin mutunci al'umma mu ma za ta gyaru mun gode. Mm. ambasada da fatima mun gode kwarai allah saka da alheri ambasada aje ai bacci mun gode <laughs> mun gode fatima ba ba ai kalmar so da baki ba ta fasari ba waye ne wannan mawaki <laughs> Umar M Shari. a gaskiya ka tai da yake wanda wancan makonni ko biyu kenan da eh, muka yi da shi eh. mm-hmm. to to to kinga kuma wannan dai wasu abubuwa ne da yana zuzuta ta ne wadda yake so to in har da wannan irin kauna da waye to me ka ayi almubazzaranci tunda an kira su wallahi kamediya <laughs> to haka yake da fatan kuma wannan tattaunawa da muka yi an kare da wannan tattaunawa sannan akwai sakonni a shafinmu na facebook ga wani eh lawal muhammad yace ni na fara neman wata yarinya da aure amma anko yasa na fasa auren wai bikin kawarta za a yi ta ce sai na sai mata anko eh. shine yasa na fasa auren to aure ya watsi <laughs> anko yana yana yana kashe aure da yawa eh, to wai me sa ku ku wala ku mana an ba ko ku ku abun ku mantu dan Allah ka bari kai Usman Maryam ba wai fa ma a tsakanin miji da gidan mace ma dake gida auren ta da ƴaƴanta an kuna kashe mata aure safina ni yanzu zaki gani irin kawaye din na sai kwana biyu a waiwaye ki a ce a ah, kwana biyu ban ganke ba sai na sanin oh, da na ji wannan na san aure ya tashi sai a ce min ai anko waye waye irin kamar kina yin anko ni za larabe ba ankon da zan yi akan me zaka ji an samu maka wani dubu ashirin in kuma sai ka ga in ka je kasuwa wannan ankon nan wannan ankon nan kila dubu biyu ne ko da amma an zo da akwai kwangila <laughs> ke ko aikin kin san <laughs> baka aikin babangiwa ba irin kwangila ce ai sai a ce maka ai naira kuma ka wani abu usman muka kwaikwayo muka yi su ainihin yarba da ke anko wanda ya anko fa shi abin da ake bashi ma na biki daban ne wanda ya anko to amma akwai akwai ma abin da yayi magana akai wanda ya kamata mu gano shi sosai ma hankalin mu bai je kai ba yayi maganan da zaman ajo ake yi. Mm. Zaman ajo shi ne shine yace angon aka daura auren sai ka zo ka sa katuwa babbar riga ka zauna wallahi na taba gani amma ka san har yanzu yan bauchi suna yi to kin gani mm. sai bauchi na yi har yanzu sai ka zauna a kujera sai kawai ai ta tara mm. kuɗi ai ta tara kuɗi eh. sai kuma karshe a baka kin ga har rage maka zafi. Mm-hmm. A wali Idris dan dan ya yace ni dai shawara ta da kowa inda kowa zai tsaya daidai shi wallahi ba wanda zai sha wahala a wajen sha'anin shi daidai ruwa daidai kuri haka ne eh. to kin ga yanzu misali a shafin akwai wani ya ce ga wani awwal Idris dan awali ne ko ya ce ni dai shawara ta okay wa shine kika karanta mm. wannan ya sake shigo Aisha eh. waye ne eh, ta ce wai ni kam na goyi bayan ayi anko Allah ko <laughs> kin ji kaman a cikin mata tauna ya ce wata ta kanwar shi ta ce wurin guda ɗari ne ko nawa ne ta tara amma wallahi kullum ka tara wannan ka tara wancan to kowa auren da ya bai ba karewa ke ba Allah sadi to da fatan dai an tsinci abin da aka tsinta a cikin wannan shiri na magana albazaranci da dukiya aure yin wani abubuwan kuma sun sake tasowa mun kallaro za mu sake waiwayar su mm. a yanzu kan a madadin Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sodangi <laughs> sai Julia Ladas Grosh wacce ta hada mana sauti sai Peter Halle wanda shine injiniyan mu ne Ibrahim Jarmai ne ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live Daga nan Washington DC ni Usman Ahmad Kabara nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe inda za mu taɓo magana akan ilimi. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace.